daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida hars dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Litinin kuma tare Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Akwai shirin nan na kun san, biye da shi akwai shiri na musamman na watan Ramadan. sai kuma lafiya sai da kula. Ali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su. da farko ga kanunsu iran ta yaba da yarjejeniyar zaman lafiya da aka cima tsakanin kasashen armenia da kuma azerbaijan ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yemen ta ce keta hurumin ƙasar da amurka ta yi zai gamu da mai da martani sannan za ku ji cewa ƙasar angola ta buƙaci tsagaita wuta kafin taron zaman lafiya tsakanin demokaradiyyar congo da kuma m23 yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran masud pezeshkian ya yaba da sanya hannu a kan takardu yarjejeniyar samar da zaman lafiya wanda ƙasashen armenia da kuma azerbaijan suka yi kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran yana kalto shugaban yana taya ƙasashen biyu murna a jiya lahadi ya kuma ƙara da cewa iran a koyaushe tana fatan zaman lafiya a ƙasashe makwabta da ƙasar saboda dalilai da dama daga ciki iran tana amfana da ƙasashe makwabta don kyautata yanayin tattalin arziki a tsakanin ta da ƙasashe makwabta firaministan ƙasar armenia nicole pashinyan a zantawarsa ta wayar tarho da shugaban ƙasar iran ya ce gwamnatinsa za ta yi ƙoƙarin ganin an aiwatar da yarjejeniyar daki-daki kamar yadda aka tsara ta ƙasashen biyu dai wato sun tafka manya-manyan yaƙe-yaƙe a tsakanin su har sau biyu wanda suka hada da na shekara 1992 a kan yankin nagorno-karabakh sai kuma na shekara ta 2023 inda aka kashe mutane akalla dubu talatin a shekara ta 2023 ne dai azerbaijan ta kwace iko da yankin nagorno-karabakh wanda a dokar ƙasa da ƙasa yankin azerbaijan ne duk da cewa kabilar la'azari ba su fi kashi ashirin cikin ɗari a yankin ba a yayin da sauran kuma armeniyawa ne ƙasashen biyu dai sun sami 'yanci ne a shekarar 1991 bayan rushewar tare soviet shugaban ƙasar wato shugaban ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yemen abdulmalik badruddin houthi ya bayyana cewa hare-haren ta'addanci wanda sojojin amurka da birtaniya suka kai kan yankuna daban-daban a ƙasar ta yemen ba zai hana mutanen ƙasar ci gaban da kare falastinawa da kuma tallafa masu ba tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto alhuthi yana faɗar haka wani jawabin da ya gabatar a jiya lahadi da yamma ya kuma kara da cewa sojojin ƙasar za su ci gaba da kai hare-hare kan katafaren wato jirgin ruwan yaƙi mai ɗaukar jiragen saman yaƙi na amurka da ke cikin tekun maliya sannan za su ci gaba da kai hare-hare kan jiragen hamfikisar isra'ila da na birtaniya da kuma amurka masu wucewa ta tekun maliya kamar yadda ta bayyana tun farko kafin haka dai jiragen saman yaƙi wa'anda suka taso daga kan katafaren jirgin ruwa mai ɗaukar jiragen yaƙi na amurka da ke cikin teku maliya sun kai hare-hare a yankuna daban-daban na ƙasar yemen wanda suka hada da birnin sana'a babban birnin ƙasar hare-haren dai sun kashe yara da mata da dama sannan sun lalata injunan wutar lantarki a babban birnin ƙasar shugaban ƙasar angola jao laurenco wanda kuma shine shugaban riko na karɓa-karɓa a ƙungiyar a afirka wato au ya yi kira ga gwamnatin congo demokradiyya da mayakan m23 su kawo ƙarshen yaƙi kafin taron tattaunawa wato batun tsagaita wuta a ƙasar ta wato gabacin congo shafin yanar gizo na labarai african news yana kalto shugaban yana kira ga ɓangarorin biyu su tsagaita wuta da misalin karfe sha biyu na daren Ladi don a tattauna batun samar da zaman lafiya a cikin nutsuwa majiyar fadar shugaba lauren ko na cewa ya kamata a tsagaita wuta ya hada hada wato rashin ƙoƙarin mamayar ƙarin iko a wasu wurare da kuma dakatar da fada har ila yau da dakatar da kashe fararen hula da sauransu an shirya cewa dai gwamnatin congo demokradiyya da kuma wakilan 'yan tawon m23 za su haɗu a karon farko don tattauna batun tsagaita buɗewa juna wuta da kuma kawo ƙarshen yakin a ranar 18 ga watan maris da muke ciki wato gobe talata a birnin luanda babban birnin ƙasar ta angola gwamnatin congo demokradiyya dai bata bayyana a fili za ta halarci taron sulhun ba wanda kasar angola ta shirya amma m23 ta nuna goyon bayanta ga shirin da kasar angola ta shirya sai dai ta yi kira ga shugaba tsatsakedi na demokradiyyar congo ya bayyana aniyarsa ta zuwa taron sulhun a fili masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran sojojin amurka kasar isra'ila sun ci gaba da keta horon yarjejeniyar tsagaita buɗewa juna wuta tsakaninta da falasinawa a gaza inda ajiya litinin sun kai hare-hare suka kai suka kai falasina guda goma sha hudu ga shahada a wurare daban-daban tashar talabijin ta almadin ta kasar lebanon ta bayyana cewa yawan shahidai kan tafarkin kudus wato a gaza ya kai da biyu da kuma wa'anda suka ji rauni tun fara yakin suma ya karo zuwa 112,032 ɗan rahoton tashar almayadin ya bayyana cewa a jiya lahadi falastina guda falastinu guda ya yi shahada a cikin gidansa a sansanin 'yan gudun hijira da ke nusairat a lokacin da sojojin yahudawan suka bude wuta akan gidan rahoton ya kara da cewa wani jirgin yaƙi da ake sarrafa shi daga nesa na yahudawan ya buɗe wuta kan wasu falastinawa a ƙauyen hijiru dik a tsakiyar zirin gaza sannan rahoto ya ƙara da cewa wata tankar yaƙi za isra'ila ta buɗe wuta kan wasu wurare a ƙauyen alkarara shi ma a kusa da khan yunus Firayim Ministan ƙasar Habasha Abi Ahmad ya buƙaci wato ƙungiyar tarayyar Afirka AU ta bunƙasa aikin cibiyar yaƙi da cututtuka na ƙungiyar don biyan buƙatun kiwon lafiya na ƙasashen nahiyar gaba ɗaya. Kamfanin dillancin labaran Sputnik na ƙasar Rasha yana ƙalto Abi ya Ahmed yana faɗar haka lokacin ganawarsa da daraktan wato hukumar ta cdc a birnin addis ababa babban birnin kasar ta habasha a ranar juma'a da ta gabata an kafa shibiyan yaƙi da cututtukan ne wato cdc a shekara ta 2016 sannan ta fara aiki a shekara ta 2017 masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla sai kuma sauran shirye-shiryen wanda suka hada da sharhin bayan labarai shirin nan na ko kun san sai shiri na musamman na watan Ramadan shirin na karshe shine lafiya sai da kula a yi ne lafiya. To a sharhin namu na yau za a ji yadda ƙungiyoyin gwagwarmaya suka yi tirar da hararen Amurka kan ƙasar Yemen. Ƙungiyoyin gwagwarmaya da dama sun yi kakkausar suka kan ci gaba da kai hararen da Amurka da Burtaniya ke kaiwa ƙasar Yemen bayan wani ƙasamin harin sojin da ƙawancen ƙasashen biyu suka kai wa ƙasar ta Yemen. Wannan zalunci na wani ɓangare ne na yunkurin Washington na kare gwamnatin Isra'ila daga ayyukan goyon bayan Falastinu a Sana'a. in shi kungiyoyin gwagwarmayar a sanarwar daban-daban da suka fitar kungiyoyin sun yi Allah wadda da karuwar hararen wanda ya zo ne shin bayan da jiragen yakin Amurka da na Burtaniya suka kaddamar da hararen wuce gona da iri kan kasar Yemen inda suka kashe fararen hula da dama Ƙungiyar hukumar Falasinawa ta Hamas ta bayyana cewa wannan sabon ta'addancin ya kunshi ketare dokokin ƙasa da kasa da kuma hurumin kasar Yemen Ƙungiyar Hamas ta bayyana goyon bayanta ga al'ummar kasar Yemen tare da yin maraba da irin goyon bayan da kasar ke baiwa al'ummar Falastinu ta fuskar mamaya da cin zarafi da isra'ila ke yi musamman a lokacin yakin kisan kare dangin da gwamnatin isra'ila ta kaddamar kan gaza wanda ya shafe sama da watanni goma sha biyar ana gwabzawa ƙungiyar ta bayyana hararin da sojojin yemen suke kaiwa kan jiragen ruwa masu alaka da isra'ila da ma wasu muhimman wurare na isra'ila a watan oktoba a matsayin misali na irin goyon bayan da take baiwa al'ummar palestino harin na ranar asabar ya zo ne bayan da gwamnatin sana'a ta dawo da hare-haren da take kai wa jirage masu alaka da isra'ila da kuma martani kan matakin isra'ila na hana shigar da kayan agaji zuwa zirin gaza ita ma ƙungiyar jihar islamic wace ke da mazauni a gaza ta kuma yi allah wadai da harin wuce gona da iri na amurka tare da jinjinawa kasar ta yemen kan irin goyon bayan da take bata game da irin laifukan da isra'ila ke yi kan al'ummar palestine da kuma yankin da kuma shinshina wa matsayin da al'ummar kasar yemen suke da shi na mutuntawa da kuma jagororinsu na goyon bayan gaza da gwamnatin palestinawa akan tunkarar isra'ila kwamitocin resistance popular wanda ya kunshi kungiyoyin gwamnatin da dama sun kuma yitar allah wadai da hararen na haɗin gwiwa na amurka da kuma birtaniya kan kasar yemen tare da bayyana hakan a matsayin taimakawa 'yan sahayoniya irin wannan ta'asa martani ne ga jajircewa da goyon bayan da kasar yemen ke baiwa al'ummar palestino dangane kisan kiyashi da kuma shingen da isra'ila ta kakaba mata in ji su inda suka yaba da tsayin dakan al'ummar kasar yemen tare da yin hasashen cewa nasara za ta kasance ta kasar yemen sakamakon matsayar da ta dauka. a nata bangaren kungiyar gomera ta kasar iraki kata'ib hezbollah ta ce ta hanyar aiwatar da wannan ta'addanci amurka ta sake tabbatar da cewa ita ce mai daukar nauyin aikata laifuka a yankin da ma duniya baki daya ta bayyana waɗannan hararen a matsayin goyon baya ga gwamnatin sahuniya wanda ya zama shaida karara na gazawar gwamnatin amurka wajen karya jajircewar kasar yemen wajen nuna goyon baya ga gwamnatin gaza ƙungiyar ta yi nuna cewa waɗannan munanan ta'addanci da acts of evil ke aikatawa akan kasashe masu zaman lafiya tana mai nuni da wasu kasashen yammacin duniya da ƙawancensu ma'aikatar lafiya a ƙasar yemen ta sanar cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu a hararen farko da amurka ta kai kan ƙasar yemen ƙarƙashin jagorancin shugaba donald trump ya kai talatin 31 har-haren a sana babban birnin ƙasar yemen da kuma yankunan sa'ada da albaida da rada sun kashe mutane 31 tare da jikata 101 mafi yawancinsu yara da mata ne kamar yadda kakakin ma'aikatar anis al-asbahi ya wallafa a shafin x tun da farko 'yan husi na kasar ta yemen sun ce akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu ciki har da yara sannan wasu tara suka jikata a hararen da shirin yakin amurka da birtaniya suka yi kan sana babban birnin kasar ma'aikatar lafiya ta kasar ta shaida wa kamfanin labarai na saba cewa fararen hula sha biyar ne suka yi shahada wasu tara kuma suka jikkata waɗanda akasarinsu na cikin na cikin mawuyacin hali a wani harin farko da amurka da birtaniya suka kai kan farar hula a sana babban birnin kasar tasar ta ta almasira ta kuma bayar rahoton cewa an kai hari birnin sana ta ce an kai hari ne a unguwannin mazauna gundumar shu'aib da ke arewacin babban birnin kasar trump a shafin na social ya ce ya umarci soji da su kaddamar da wani mataki mai ƙarfi da hukunce-hukunce kan mayakan husi lokacin ku ya ƙure kuma dole ne ku daina kai har-haren daga yau idan ba ku yi haka ba za ku sha ruwan wutar da ba ku taɓa gani ba a rayuwarku kamar da trump ya bayyana shaidu sun shida wa kamfanin lantin labarai na anadolu cewa an kuma kai hare-hare ta sama a unguwar jaraf da ke arewacin sana wanda haifar da fashe-fashe masu ƙarfi bayan yakin kisan kare dangi na isra'ila a gaza mayakan husi sun kai hari kan jirgin ruwa masu alaka da isra'ila a cikin tekun bahar maliya da makamai masu linzami da jiragai marasa matuka tun a ƙarshen shekara ta 2023 hararen sun kuma shafi kasuwannin duniya ƙungiyar ta dakatar da kai harare a lokacin da aka ayyana tsagaita wuta a gaza a watan janairu sai dai ta ce ta ɗage matakin bayan da isra'ila ta katange zirin gaza ta hana shigar da kayan tallafi da kuma kayan agajin jin kai. kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Litinin goma sha bakwai ga watan Maris ɗin shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan Ramadan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. Masu saurari ko kusan cewa shekaru dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da tara da suka gabata a rana irin ta yau. Wato goma sha bakwai ga watan Maris na shekara ta ɗari shida da talatin da shida miladiya. Bayan fatattakar Romawa musulmi sun mame birnin kudus bayan bayyanar musulunci da kuma yaduwarsa an yi yakin farko da musulmi suka yi da romawa a yaƙin baharin maliya ta arewa a zamanin halifa umar sojojin musulmi sun fatattaki romawa tare da 'yantar da kudancin palestino bayan wannan shankashi sai sarkin roma na wani lokaci ya yi da dakaru masu tarin yawa zuwa kasar palestino amma a yaƙin da aka yi sojin musulmi sun sake samun galaba a kan romawa kuma a ƙarshen yakin an kashe kwamandan sojojin rom kuma musulmi sun mame birnin damascus tun daga wancan lokacin ne dai musulmi suka zauna a palestino da kuma sham amma a lokacin halifancin 'yan fatimiyya a masar palestino ta zama wani bangare na daular fatimiyya ta masar tun daga shekara ta da da bakwai miladiya ne kiristoci suka fara yakin salibiya domin kwashe birnin kudus kuma bayan an yi musayar wannan birni da wasu birane a tsakanin bangarorin guda biyu da ƙarshe dai a shekara ta 1250 miladiyya salahuddin al-ayubi ya 'yantar da birnin kudus daga wannan lokaci ne kuma ya ci gaba da zama a hannun musulmi a lokacin yakin duniya na daya sojin burtaniya sun mamaye dukkanin kasar palestino kuma tun a shekara ta 1948 bayan da burtaniya ta haɗa kai da yahudawan sahiyoniya ta mika musu palestino baki daya domin kafa isra'ila matsayin kasar yahudawa a cikin palestina haka zalika yahudawan sahiyoniya su mamaye birnin kudus a yakin su da larabawa na shekara ta 1967 to amma al'ummar musulmi na palestino waɗanda suka mallaki wannan kasa sana ci gaba da sa 'yan sahiyoniya 'yan mamaya domin 'yantar da ƙasarsu musamman ma dai birnin kudus masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan maris ɗin shekara ta 1948 wakilan kasashen birtaniya da faransa da kuma belgium da netherlands gami da luxembourg su rataba hannu akan wata yarjejeniya akan taimakon juna a birnin brussels ban birnin kasar belgium a cikin wannan yarjejeniya wadda aka fi sani da brussels treaty waɗannan kasashe ne sun yi alkawalin kafa tsarin tsaro na bai ɗaya wanda ya haɗa su baki ɗayansu da kuma faɗaɗa hulɗar tattalin arziki da al'adu yarjejeniyar brussels ta share fagen kafa kawance na soja na nato bayan 'yan watanni yan yi shawarwari a tsakanin amurka da kanada da kuma kawancen brussels a birnin washington na amurka wanda kuma ya kai ga rattaba hannu a kan kafa a kungiyar tsaro ta nato a watan afrilun shekara ta 1949 tsakanin waɗannan ƙasashe da kuma wasu da dama daga cikin ƙasashen yammacin turai. masu saurari kun san cewa shekaru 23 da suka gabata rana irin ta yau 27 ga watan isfan na shekara ta 1380 hijira shamsiyya allah yi wa aitullah muhammad muzaffar addin al-qazvini fitaccen malamin addini a kasar iran rasuwa an haife shi a shekara ta 1304 hijira shamsiyya a garin kasbin wanda yake arewacin kasar iran kuma ya karatunsa na makarantar share fage a wannan gari daga wannan lokaci ne kuma sai muzaffar dinar kazani ya fara kwarwa a wasu makarantu na addini a cikin birnin kasbin bayan wani lokaci kuma yana ɗan shekara 26 haihuwa ya tafi garuruwa masu tsarki na kom sannan kuma ya tafi birnin najaf na iraki domin kammala kansa na addini a gaban manyan malamai inda ya samu karatu a gaban manyan malamai na lokacin hajji kai ga matsayi na ishtihadi ya shigaltu da koyarwa a birnin najaf al-ashraf amma a shekara ta 1352 hijira shamsiya ya koma birnin kasbin da zama inda ya shiga da ayyukansa na koyarwa da kuma rubuce-rubuce na littafan addinin musulunci baya ga karantar da ɗalibai da dama da kuma mayar da wasu daga cikin ɗaliban nasa suka zama manyan malamai waɗanda ake komawa zuwa gare su ayatollah din ya rubuta wasu littafai da dama waɗanda suka hada da littafan fikihu da gaske akwai littafin nan na iyadatul hujja sai kuma littafin sa na sharhul urwa wanda ya rubuta shi a cikin mujalladai guda takwas da kuma wasu littafan waɗanda ya rubuta daban-daban musamman a bangaren ilimin falsafa da kuma ilimin usul sannan kuma ya rubuta wasu littafai ɗin a bangaren hadisi masu wurare ko kun san cewa shekaru 29 suka gabata a rana irin ta yau 27 ga watan isfan na shekara 1374 hijira shamsiyya allah yi wa ayatollah abul qasim rahmani khalili babban malamin addinin musulunci a kasar iran rasuwa an haife shi a shekara ta 1302 bayan hijira shamsiyya a kusa da birnin bushahar a arewacin kasar iran kuma ya fara karatun kimiyya sannan kuma ya shiga bangaren karatattaka na addini tun yana ƙarami. Ayatollah Rahmani ya koyi ilimin addinin musulunci a garin nasa sannan kuma bayan wani lokaci ya tafi birnin Najaf na kasar Iraki inda ya ci gaba da karatuttuka a gaban manyan malamai sannan ya karantar da wasu daga cikin manyan ɗalibai daga nan kuma ya dawo kasar Iran ya ci gaba da ayyukansa na rubuce-rubuce da kuma koyarwa a cibiyar ilimi ya koma garinsa na haihuwa Bushar a shekara ta 1338 bayan hijira shamsiyya sannan kuma ya ci gaba da koyarwa a wannan gari bayan kafa wata babbar cibiya ta addini sannan kuma ya kafa wani katafaren masallaci wanda yake hada da makarantar da kuma cibiyar ilimi ta hauza da kuma wurin tararruka na addini wato hussainiya bayan shekaru goma wannan babban malamin addini ya tafi birnin tehran inda ya koma can da zama baki daya a can ma ya kafa wata katafare cibiyar ilimin addinin musulunci kuma ya ci gaba da koyarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai har tsawon shekaru goma sha hudu sannan kuma daga can ya koma birnin kum da zama inda a can ma ya shigaltu da karatuttuka da kuma rubuce-rubucensa daga cikin ayyukan da ya yi a bangaren rubuce-rubuce akwai tafsirin alkur'ani mai tsarki da ya rubuta sannan kuma littafin nan nasa na alhuruf wanda yana daga cikin manyan littafai na adabi da ake koma zuwa gare su domin tantance kalmomi a bangaren liga. a'uzu billahi minash shaitanu rajim bismillahi rahmanu rahim wassalatu wassalamu ala asharfil mursalin sayyidina wa nabiyina muhammad wa ala ahli baitihi na tahirin jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun watan ramalana mai alfarma inda a wannan rana za mu yi bayani ne kan yadda ake yin kafarar karya azumin watan Ramalana. Yin kafara wajibi ne akan duk mai azumin da yake da masaniyar aikata abubuwan da aka ambata suna ɓata azumi, amma ya aikata da gangan bisa zaɓinsa da son wato ba tilasta shi aka yi ba da ƙarfin tsiya ko ta hanyar gargaɗin cutar da shi matuƙar bai aikata ba. saboda mai azumin da aka tilasta shi da ƙarfin tsiya ya aikata abin da ke bata azumi. Misali, mai azumin da aka ɗura masa abinci da ƙarfi, azuminsa bai ɓaci ba, amma mai azumin da aka tilasta shi ta hanyar tsoratar da shi kan ya aikata abin da ke ɓata azumi. Misalin, wani azalimi ya yi gargaɗin cutar da shi idan bai ci abinci ba, to idan ya ci abincin azuminsa ya ɓaci, sai ya riƙe baki zuwa faɗuwar rana. sannan bayan watan Ramalana ya ramakon azumin wannan ranar, amma babu kafara a kansa. Idan mai azumi ya aikata abin da ke ɓata azumi a bisa jahilci, wato bai san abin da ya aikata yana ɓata azumi ba, to idan yana da daman sanin hukunce-hukuncen shari'a, amma ya ƙi tashi ya nemi sanin, to hukuncinsa zai yi ramakon azumin da ya ɓaci, amma dangane da hukuncin kafara, akwai maganganun malamai kamar haka. Na farko, wasu malamai sun bayyana cewa zai yi kafara ne a bisa itiyaɗi wajibi. Na biyu, wasu malamai sun bayyana cewa babu kafara a kansa, amma idan mai azumi ya aikata abin da ke ɓata azumi ne a bisa jahilci, to idan jahilcinsa ya samo asali ne daga rashin yiwuwan sanin hukunce-hukuncen shari'a, kuma bai ma hankalta akan rashin saninsa ba, wato bai san ma shi jahili ba ne. ballantana ya yi tambaya ko kuma yana da tabbacin abin da ya aikata ba ya ɓata azumi, to a irin wannan yanayin ba zai yi kafara ba. Yadda ake kafaran azumin watan Ramalana shi ne, mutum zai zaɓi ɗaya ne daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ya aikata. Na farko, ‘yan tabawa ko baiwa, na biyu, azumin watanni biyu a jere, na uku, ciyar da mabukata sittin, kasancewar a wannan zamani babu maganar bauta balantana a samu bayin da za a ‘yantar, to ya rage abu biyu ne kawai, wato azumin watanni biyu a jere da ba da mudu ɗaya na hatsi ga mabukata guda sittin, ko kuma ciyar da su abinci har su ƙoshi. Yadda ake ciyar da mabukata guda sittin shine ciyar da su abinci har su ƙoshi, ko kuma ba wa kowane mabukaci daga cikinsu mudu ɗaya na hatsi, misalin alkama, ko shinkafa, ko dawa, ko gero da makamantansu, wato abincin da aka fi amfani da shi a wajen da mutum yake rayuwa. Abin da ake nufi da mudu ɗaya na hatsi shine kashi uku cikin hudu na kilo guda. Misali, idan aka auna kilo guda na shinkafa, sai a raba shi gida hudu, to kashi uku shine ake nufi da mudu ɗaya. da za a baiwa kowane mabukaci ba a baiwa mabukaci fiye da mudu ɗaya na hatsi na kafaran watan azumin watan ramalana ko ciyar da shi sau biyu matuƙar za a samu adadin mabukata guda sittin da ake bukata a ciyar da su kamar yadda shari'a ta wajabta amma ya halatta a baiwa mabukaci magidanci abincin kafara daidai da yawan iyalan gidansa ko da iyalan gidansa sun haɗa da manya da ƙanan yara ne Misali, idan yawan iyalansa sun kai bakwai tare da shi, to sai a bashi mudu bakwai. Mutanen da ake ciyar da su a kafarar azumin watan Ramalana su ne, fakiri da miskini. Abin da ake nufi da fakiri shine mutumin da yake mabukaci da bai mallaki abincin shekara ba, wato bashi da abincin shekara a jiye, ko kuma abin da yake samu ta hanyar sana'arsa ko albashinsa da yake karɓa ba isarsa a shekara miskini kuma shi ne, wanda ya fi faƙiri bukata wato gwamma mafaƙiri da shi mabukacin da za a ba bashi kafarar azumin watan ramalana ya kasance mumini kuma kada ya zame daga cikin mutanen da wajibi ne a kan mutumin da kafarar ciyarwa ta hau kansa ya ciyar da shi misali mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko kuma ɗane ne gare shi yadda ake azumin watanni biyu a jere shine ko dai mutum ya yi azumin watanni biyu a jere ko kuma ya azumin wata ɗaya da azumin kwana ɗaya a wata na biyu a jere misali azumin kwanaki talatin da ɗaya kenan ko kuma talatin idan watan farko kwanaki ashirin da tara ya yi sannan sauran azumin kwanakin wata na biyu ya halatta mutum ya rarraba su wato ya yi azumi ya huta sannan ya ci gaba da yin azumin sannan ya huta da haka har ya kawo ƙarshen azumin da ya hau kansa amma idan mutum bai jero azumin wata ɗaya da kwana ɗaya ba da gangan to wajibi ne ya sake azumin tun daga farko wato azumin da ya yi dukkaninsu sun ɓaci misali idan ya yi azumin kwanaki ashirin a jere sai ya ƙi yin azumin rana ta ashirin da ɗaya da gangan to dukkanin azumin da ya yi a baya na kwanaki ashirin sun rushe sun zame kamar bai yi ba sai ya sake wani azumin daga farko amma idan rashin jero azumin ya samo asali ne daga wata lalura misalin rashin lafiya ko jinin haila ko kuma tafiya ta bijiro masa da ake mata ƙasaru wanda ya zame dole ya sha ruwa to a nan duk lokacin da uzurinsa ya kawu zai ci gaba da gudanar da azuminsa ne daga yadda ya tsaya a baya kafin uzuri ya bijiro masa misali idan mutum ya yi azumin kwanaki goma a jere sai rashin lafiya ya kama shi da ke wajabta shan ruwa don haka ya dakatar da azumin kafarar da yake yi to bayan mutum ya warke daga rashin lafiyar sai ya ci gaba da gudanar da azumin kafara daga yadda ya tsaya kafin bijirowar rashin lafiya wato sai ya azumin rana ta goma sha ɗaya idan kuma mutum yana da masaniyar akwai kafara a kansa amma yana kokonton shin ya yi kafarar ko bai yi ba to a nan hukuncinsa shi ne, wajibi ne ya yi azumin kafarar idan mutum bai san yawan ranakun da ya sha ruwa ba da gangan to hukuncinsa zai yi kafara na adadin ranakun da yake da yaƙinin ya sha ruwa a cikinsu ne amma dangane da ranakun da yake kokonto to ba wajibi ba ne sai ya yi musu kafara misali idan mutum yana da masaniyar ya sha azumi na kwanaki amma yana kokonto shin na kwanaki goma sha biyu ne ko kuma na kwanaki goma sha shida wato yana da yaƙinin kwanaki goma sha biyu ƙari akan haka kuma yana kokonto to ka kafarar kwanaki goma sha biyu ne suka waje ba a kansa ba wajibi ba ne mutum ya hanzarta yin kafara da ta hau kansa wato mutum zai iya jinkirta yin kafara zuwa shekaru amma kada jinkirin ya zame ya wuce iyaka da za a iya cewa ya zame sakaci ya halatta mutum ya sauke wa mamaci haƙƙin kafarar da ke kansa ta hanyar biya masa azumi ko ciyarwa, amma ga rayayye sai dai ciyarwa banda azumi, wato mutum ba zai azumin kafara da ke kan rayayye ba. Mutumin da kafarar azumin watan Ramalana ta hau kansa, amma bayi da halin ‘yan tabawa ko kuyanga, kuma ba zai iya yin azumin watanni biyu ba a jere, kuma baya da halin ciyar da mabukata guda sittin, to sai ya yi zaɓi tsakanin yin azumin kwanaki goma sha takwas da yin sadaka da abin da zai iya, amma an fi son ya yi sadaka. Idan kuma ba shi da abin da zai yi sadakar, kuma ba zai iya yin azumin kwanaki goma sha takwas ba, to sai ya yi istighfari, wato ya nemi gafarin Allah maɗaukaki, ko da sau ɗaya ne ya isar, maimakon kafarar, idan kuma daga baya ya samu daman yin kafarar to ba wajibi ba ne a kansa amma a bisa itiyaɗi mustahabi mutum ya sake yin kafarar yanzu kuma ga addu'ar rana ta goma sha shida a watan ramalana mai alfarma Allahumma حقت الأبرار وجنبني فيهم مرافقة الأشرار وآوني فيهم برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين يا الله ka sanya ni a cikinsa samun nasarar mutanen ƙwarai ka kuma nisantar da ni a cikinsa daga ashirarai ka shirar da ni a cikinsa da rahamarka zuwa ga makoma ta har abada da ubangijin takakka ya ubangijin talikai daga ƙarshe nake fatan allah ya karɓi ayyukanmu baki ɗaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu رب تجلى في رمضان باسمه الغفار من غروب ليل القدر وحتى الأسحار رب تجلى في رمضان باسمه الغفار من غروب ليل القدر وحتى الأسحار هل من صائم هل من قائم هل من عائد من النار رب تجلى في رمضان باسمه الغفار lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin da bisa ga al'ada ya mai da hankali kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bal'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To har yanzu dai muna kan babin da muka buɗa game da azumin watan Ramadana Yau dai shirin zai dubi ne akan muhimmancin azumi ga lafiyar ɗan adam da ma irin shawarwarin da likitoci kan bayarwa wajen buɗe baki da sahur da ma wasu batutuwa da suka shafi lafiyar mai azumin. Da fatan dai masu turare za su kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan barka na shirya kuma zan gabatar. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To madalla shi dai azumi na waje ba ne akan mutum mai hankali da cikakkar lafiyar jiki ba mai rauni ko marasa hankali ba wannan shi yasa a addinance da kuma alkitance ba kowa ne aka yarda ya yi azumi ba amma duk da hakan kuma akwai marasa lafiyar da azumi kan yi wa amfani sosai baya ga haka azumi na ɗaya daga cikin hanyoyin gyara lafiyar jiki da ta tunani ga mai lafiya domin a wasu lokuta ciki kan buƙaci hutu daga kowane irin abinci na wani ɗan lokaci sannan akwai cutukan da azumi kan sa a samu sauƙi sosai kansu a hannu ɗaya kuma mai yin azumi na cike da tunani na annashuwa kasancewa lada na aikin ibadar da yake yi wanda wannan ma kaɗai wata annashuwa ce ga ƙarin lafiyar ƙwaƙwalwa abin da ke ƙara nuna yadda azumi ke da mahimmanci ga lafiyar ɗan adam wanda kuma shi ne ma za mu tattauna a kan shi a cikin shirin na yau kan hakan dai mun gayyato muna da dr abubakar sadiq ƙwarar likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya da farko kuma ya yi muna bayani kan mahimmancin azumi ga lafiyar ɗan adam shi cikin adam yana buƙatar abubuwa da dama wanda daga ciki hadda abinci da abin sha domin ta haka ne yake samun kuzari yake samun abin da ke gina shi yake samun abin da ke ba mu karfin aiwatar da ayyuka daban-daban to amma kamar yadda ka sani komi abin da ɗan adam yake buƙata kuma yana son kuma ana cizawa ana hurawa lokaci-lokaci idan an ci abincin nan akwai wasu abubuwan sinadaran da ke jikinmu waɗanda kuma aikinsu ne su sarrafa abincin nan. to su ɗin kansu suna buƙatar bayan sun sarrafa abinci wani lokacin ya zamana suna samun hutu to idan muna zaune haka nan ba mu azumi ya zamana kenan waɗannan abubuwan guda a ko da yaushe suna cikin yin aiki to amma idan azumi ya zo ya zama na an samu wani lokaci da mutum baya cin abinci to za ka ga suna samun hutu su wani yana taimakawa jiki kwarai da gaske sa'an nan kuma to rage yawan abincin da mutum yake ci musamman ga mutumin da ya manyanta yana taimakon shi domin ko yana rage kiba kibar nan ko ta san idan ta auku tana haifar da cututtuka da dama kamar su hawan jini da ciwon zuciya da ke biyo shi kamar su ciwon koda da ido ma ya zo ya ce a daina gani sosai duk waɗannan suna aukuwa idan hawan jini ya faru sannan kuma akwai ciwon siga wanda za ka ga yawanci yakan faru ne idan mutum ma ya cika yawaita cin abinci wanda akwai maiko akwai sinadari na carbohydrate yawa ya yi mana yawa a jiki to azumi duk yana taimakawa waɗannan abubuwan suna sauƙaƙa sannan kuma za ka ga idan mutum ma yana azumi wato karfin zuciya da yake samu saboda imani da yake da shi za ka ga wannan ma yana taimaka mishi ya zauna cikin nutsuwa to wasu abubuwa na damuwa da wanda har za su iya zama mashi cuta za su ragu sosai waɗannan sun ne kaɗan daga cikin abubuwan da azumi ke taimakawa. Ya taimake su kai co a gaida likita bokan turai a niyya sosai. Na ce a gaida likita bokan turai a niyya sosai. A cikin bayanin da dokta ya yi za a fahimci cewa akwai cutuka da dama da mai fama da su zai iya samun sauƙi a yayin gudanar da azumi. To kowane cutuka ne mai fama da ɗaya daga cikin su zai iya fuskantar matsala a yayin azumin? To ko a addini an nuna cewa azumi ya wajaba a kanmu amma idan mutum yana da wasu cututtuka waɗanda sun isa su sa kar azumin nan za a iya ajiye shi. Wato kaɗan daga cikin cututtuka cututtukan nan shine kamar mutum yana da ciwon olsa wanda yunwa tana daɗa dagula al'amarin hakan fuskanci matsala idan hakan ta faru haka kuma akwai waɗanda za a yi musu wani aiki a asibiti za a ga cewa ya kamata su rika cin abinci akai akai to waɗannan ma ana sa su ajiye azumi akwai waɗanda abincin da su ba shi ma dai a jiki to ana sa su ajiye azumi. To likita duka dai akan batun da ya shafi mai azumi ko me ya kamata mai azumin ya bude baki da shi? Eh wato mutumin da ya azumi ya zama na cikin ya daɗe ba a sa mashi komi a cikin ba hanjin shi ya daure za a ce to yana da kyau idan za a warware wannan hanji ya zama na mutum ya yi tsantsan ya fara da abu wanda yake ruwa-ruwa wanda ba zai yi mishi nauyi a cikin ba kuma kan ya zai take cikin da abinci sosai sai ya ɗan sha abu wanda ya fuskanci ruwa kamar kofi ko kunu ko su madara ko dukkan su da irin su a yanayin nau'i nau'i irin nasu sai a sha kaɗan idan akwai abubuwan kayan marmari na itatuwa kamar su lemu ayaba gwanda da su kankana su abarba su mangoro duk waɗannan idan dai an tabbatar da tsaftar su yana da kyau suna taimakawa sannan akwai kuma abubuwa wanda a al'ada mu nan mun saba kamar su kosai su alale su yan su ya doya ko dankali sai mutum ya ɗan ci dai kaɗan kar ya zai tashi ciki yadda zai numfashi ma zai rika mashi wuya sannan ya kasa yin samun nutsuwa ya yi sallah ballantana a ce ya yi wasu abubuwa na ibada musamman a cikin azumin kamar su karatun ƙur'ani da sauransu to ana so ne ko me mutum zai cikin wanda eh, yake sha'awa ya ɗan ci kaɗan ya ɗan sha kaɗan ya taɓa zai shiga damuwa ba to zaƙi abin da ke faruwa idan mutum ya sha abu mai zaƙi wato nan da nan shi jiki yake sarrafa shi to shi ne sai a samu kuzari na wannan lokacin shi ne sai mu samu karfin yin abubuwa da muke iya ka saba yi to yawancin abubuwa masu zaki suna ɗauke da wannan sinadari wato da ake kira glucose wanda shi ne idan aka sarrafa shi din za a samu wannan kuzari din to shi ne wani lokaci mutane sukan ba da shawara mutane su yi amfani da shi to amma ga mutumin da yake gudun ciwon suga ko kuma wanda yake dauke da cutar nan ba a son su yi amfani da abubuwa masu dauke da suga domin sukan iya jawo matsala. sosai zanga da likitoci badan kudi suke ba badan kudi suke ba badan budan yabo ba badan budan yabo kurin waka dai dan su ceci rayu sake wasu na ga al'arabi. To dokta da yake mun yi bayani ta wajen buɗe baki ko akwai wasu shawarwari wajen sahur kasancewar a cikin yinin nan na kame baki daga duk wani ci da sha mutum yana buƙatar wasu abubuwa na rike kuzari da magarkuwar jikinsa. dai kuma kamar wajejen yin sahur wannan kuma mutum zai guji abu wanda yake da maiko sosai kamar za ka ga wasu suna son su sha farfesu na wanda yake da maiko to saboda idan mutum ya yi sahur da abu mai maiko zai ɗauki lokaci kuma bai sha ruwa ba to wannan zai sa samu matsala lokacin azumin nan shi zai kama shi sosai zai ta saboda haka in za a yi sahur za a kan kiyaye irin waɗannan abubuwan masu matsayi da su sake shi. A al'ada dai za ka ga kamar wasu abincin da aka ci da eh, lokacin ba su wasu sukan yi amfani da shi su yi sahur wani lokacin kuma aka yi sabon abinci. To duk dai abin da za a yi amfani da shi na faɗi zancen a kiyaye abin yawan maiko. To za a iya yin amfani da ko shinkafa ko doya ko tuwo da makamantansu to amma kuma mutum dai ana ba da shawara ko a nan kar mutum ya ci zai take ciki sosai domin in ya ci abinci ya zo kwanta kuma wannan ma zai shiga cikin wata damuwa ke ta daban wanda kuma kaga bayan an gama samuri za a yi sallah asuba za a zo a dan kwanta kafin a shiga harkoki to wannan kwanciyar sai ta zo ta damuwa idan mutum ya cika cikin shi da abu mai nauyi saboda haka wasu za ka ga sun fi son masu sha abu ne na ruwa ruwa kamar su ci ko kunu din amma dai duk abin da za a yi kar da a wuce gona da iri wajen ci din a ɗan yi taka tsantsan a ci kaɗan ko a sha kaɗan. sosai zanga da likitoci ba dan kuɗi suke ba dan kuɗi suke ba ba dan buɗe yabo ba ha ba dan buɗe yabo kurin wa kaɗai dan su ceci rayu ai ke wasu na ga Allah To jama'a masu rari lokacin da muke da shi dai ya kawo jiki a nan Chile zan dakata a shirin na yau. sai kuma gobe inda za a ji mu dauke da wani sabon shirin amma kafin nan godiya ta musamman ga dr abubakar sadiq kwarar likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya da ma injiniyan da ya haɗan da ku a yau muhammad awal usman kunya ni hassan barka da na gabatar ke yi ma masu saurari fatan alheri a kasance lafiya a likita bokan turai a sosai na ce a gaida likita bokan turai a maidaniya sosai Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar mura Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.